Tun da farko shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya jagoranci wannan haduwa ta birnin Lyon ya ce taron ba zai watse ba sai an tara waɗannan kuɗaɗe. Ba zan bari wani ya fice daga wannan zaure ko barin birnin Lyon ba tare da mun tara waɗannan kuɗaɗe dala miliyan dubu goma sha hudu ba. Ana iya cewa dai alkawarin na shugaba Emmanuel Macron ya tabbata domin kuwa shi da kansa ne ya sake fitowa domin sanar da cewa an yi nasarar tara waɗannan kuɗaɗe da ake bukata. Kimanin shekaru uku da suka gabata, a wani yanayi da duniya ke ciki a lokacin an yi nasarar tara dala biliyon sha biyu da miliyon ɗari biyu. Amma a yau, duk da cewa duniya na fama da matsaloli, muna daf da yin nasarar tara abin da zai zarta dala biliyan sha hudu. kashi 72 cikin ɗari na kudaden da aka taran za a yi amfani da su ne domin yaƙi da cututtuka a nahiyar afirka yankin da ke da ɗimbin masu fama da cutar hiv babban tari da kuma zazzabin cizon sauro